It is my hope that this exercise will receive the usual expeditious consideration of the distinguished members of the Senate of the Federal Republic of Nigeria. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanto wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da sunayen mutane bakwai waɗanda ake son tantance su domin zama ministoci. Waɗannan mutane bakwai za su maye gurbin ministoci da suka sauka daga mukaminsu ne tunda aka kada kogen siyasa domin su shiga takara a mukamai daban-daban. Sun dai haɗa ne da Henry ike Ikechukwu daga jihar Abia, Umana Okon Umana daga jihar Akwa Ibom, Egun Makamma Joseph Nkamma daga jihar Ebonyi, sai Goodluck Nnanna Opia daga jihar Imo, da Umar Ibrahim El Yakub daga jihar Kano, da Ademola Adewale Adegoroye daga jihar Ondo, a ƙarshe sai Odum Odi daga jihar Rivers. Sashe na ɗari da da arba'in bakwai na kundin tsarin mulkin ƙasar ne ya ba wa shugaba Muhammadu Buhari wannan damar, kamar yadda Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mataimakin gagaraba Bado na majalisar ya min bayani akan waɗannan sunaye. Tabbas ai dama ita watan dokan ƙasa constitution na Najeriya ta ba da watan umarni na shugaban ƙasa ya tabbatar kowane jiha a Najeriya tana da mutum ɗaya wanda zai zama minista don ya wakilci wannan jiha. to hakika waɗanda suka sauka su ne aka kawo waɗanda za su yi mai gurbin su Abin da ya ɗauki hankali a lokacin da aka karanta sunayen ministocin shine sauya sheƙa da wasu 'ya'yan majalisar dattawa su uku suka yi daga jam'iyya mai mulki zuwa wasu jam'iyyun adawa wanda yake nuna alamar raguwar rinjaye da jam'iyyar APC ke da shi a majalisar. Yasa na tambaye ɗayansu sanata Ahmad Babba Kaita daga jihar Katsina wanda shi ma ya sauya sheƙa daga APC zuwa PDP ko hakan yana iya shafar tantance ministocin? Gaskiya wannan magana ina iya ce miki kai tsaye a'a dalili shine mu mataimaka ne kuma muna so mu ga wannan gwamnatin ta ce nasara saboda haka ba za mu bata lokaci ba za a tura shi ga kwamitocin da abun ya shafa su wanke waɗannan sabbin ministoci don a kai mashi wannan kuma a tunanina ya zo ne da cikin sauri saboda shi shugaban kasa yana so ya samu mataimaka wanda za su ci gaba da aiwatar da kudurorin gwamnati wanda gwamnatin yanzu ta kusa kawowa ƙarshe ya kamata a ce duk waɗansu abubuwan da suka rage gwamnati ta yi wuf daga ta gama su A makon da ya gabata ne dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar tare da tsohon gwamnan jihar Kebbi Sanata Adamu Alero suka sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.